yan uwana maza da mata darasinmu na yau shine alkur'ani shine abun mamakin wato ban mamaki yanayi na al'ajabi wato na kur'ani wani abu ne wanda yake masu ilimi daga fannoni da dama sun yi ta bincike kai kama har daga fannin yaren da aka saukar da kura haɗi da lissafe-lissafe da ilimin kimiyya da yake ciki da kuma dai sauransu shi dai kur'ani an saukar da shi ne da yaren larabci inda yake har to shi sa ma yakan ɗauki lokaci ma wasu wanda ba sa jin yaren su fahimci abubuwan al'ajabi da yake ciki sai dai wanda suka dukufa suka koyi wannan yare wato na larabci to shi sa wasu suke da gurguwan fahimta a kai wasu kuma suna da ra'ayoyi ne nasu na daban game da Kur'ani. Muhammad ya zo ne da wani fahimta kawai irin dasu. To me hujjanka? Na karanta tarihin Muhammad a hadisi. Ina gaya maka Annabi Muhammadu bai taɓa karatu ko rubutu ba. Waye ce haka? Idan ka karanta tarihinsa, to ina hujjan hakan? Na ce ya za a yi a tabbatar da haka? ai akwai cikakken tarihinsa to ya yi rubuta qur'ani ba shi ya rubuta qur'ani ba to waye rubuta qur'ani waye yake masa waye rubuta qur'ani ce? muhammadu ne rubuta qur'ani ba jesus ba amma kuma kun yarda da abin da muhammad yake faɗa akan jesus a ni ba abin da zaka sake gaya min shikenan ba abin da to akwai cece ce game da fahimtar mutane wanda suke ganin waye rubuta qur'ani saboda sukan to wasu su ma sukan ci annabi muhammadu ne rubuta qur'ani da kansa kuma ya kwafi wasu abubuwa ne daga cikin littafin bible to ta yaya za mu yi mutunkari masu irin wannan fahimtar to wasu su suna tambayansa suka ce kai wato daga mashirkan suna so wato su aibanta shi sai sukan ce to kai muhammad ka ce kai annabi ne to me yasa ba za ka yi abubuwan al'ajabi mu gani ba kamar annabawan da suka gabata misali wannan dutse na ahad wato dutsen ahad a wajen maka me zai sa ba za ka mai da shi zinari ba saboda mu san cewa kai wato dan aikan allah ne ko kawai ka na kwaranga zuwa sama sai ka taka wannan tsani ka je sama ka zo mana da littafi zuwa nan ƙasa to hakan zai sa mu san kai ɗan aikan Allah ne ko kuma a nan inda muke hamada ka fitar mana duk hakan zai sa mu san kai wani ne hakan kuma zai sa mu mai da hankalinmu gare ka haka kuma suka sake cewa laula unzila alaihi ayatun min saboda ba su ansa sai Allah ya ce ce musu qul kalla innamal ayatu indallah ya ce musu tabbas ayoyi da kuma abubuwan al'ajabi suna hannun Allah ne Allah madaukakin sarki innama ana nazirun mubin ya ce musu ni kawai mai gargadi ne kai tsaye ya gaya musu ba tare da wani bata lokaci ba awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alai. Allah ya ce wannan kawai bai ishe su ba da kake karanta musu wato wannan littafi wannan littafi mai daraja wanda mu muka saukar maka ya Muhammad hakan bai ishe su ba muka saukar a gare ka an ummi wanda kun san bai taba rubutu ko karatu ba ya zo yana karanta muku wannan littafin hakan wato bai ishe ku ba hakan kawai ya ce zama abin al'ajabi a gare ku kun san wannan yaro wannan ƙaramin yaron muhammad ya girma ne wato a gaban idon ku. har ya kai shekara arba'in a gaban idonku kun san duk motsin duk komai dangane da kuruciyansa da lamarinsa kun san komai wato da yake game da shi to kuma wannan mutumin ne wanda bai taɓa zuwa wani makaranta ba sai ga shi ya zo yana karanta muku littafi mai cike da basira hakan bai ishe ku abun al'ajabi ba kuma littafin ma karan kansa shi ma abun al'ajabi ne kuma tabbas duk wanda ya saurara zai tabbatar abun al'ajabi ne maka shekaru dubu ɗari sha hudu baya ɗan ƙaramin gari ne da ya kunshi ɗan dubban mutane kuma tana kewaye ne da hamad kuma a yanayin garuruwa ƙananu kamar yadda kowa kowa yakan iya sanin yawan mutanen da suke garin su an haife shi ne kuma ya girma dai a wannan gari wato na makka to kaga kenan komai na rayuwansa ya yi ne a kan idon wa'innan mutane nasa na garin to mutanen sun san tsarin komai na rayuwansa sun sani ya yi karatu ko bai yi ba to kaga kuwa har kamar sa wanda bai yi karatu ba ga kuma tsarin garin a keɓance yake ga yanayi na hamada da ya mamaye gurin sai kuma gashi ya zo da wata wanda take cike da abun mamaki da abun ban al'ajabi to bai kamata a ce hakan ya yiwu ba ya kamata a ce ya zama abun ban mamaki to in ba haka ba ta yaya za ka yi ka fassara yadda ya samu wannan littafi mai ɗumbin tarihin abun mamaki na yanzu da na abin al'ajabi ne da ya mallaki wannan littafi mu musulmai mun yadda cewa wannan littafi daga Allah ne yake kalaman ubangiji ne ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma makiyan addini sun yi imani cewa suka ce wannan littafi ne wanda muhammadu ya kawo wato littafi ne da muhammadu ya bar shi kuma sukan ce wannan ba saƙon Allah na ƙarshe ba ne wannan kalma ne na Muhammadu Muhammadu yana da wayo yana da wayo sosai idan kuma ka ce musu mutum ne wanda san shi san bai yi karatu ba sukan ce ko da haka ne amma kuma mutum ne mai wayo sosai sukan ce sun san shi da zurfin tunani da tsananin iya magana sukan ce da za mu yarda amma kuma shi ne daban ne a tsananin tunani da basira sukan ce a yi zai iya tsintan kalmomi ya dinga har haɗa su har ya samu ya samar da wannan littafi sai su je su basu su yadda ba wannan aiki ne na hannunsa to sai Allah ya kare shi akan maganganun da suke ya ce musu hawa aka ce musu shi baya magana daga ra'ayinsa in huwa illa wahyu yuha face sai daga abin da Allah ya turo masa allamahu shadidul quwa sako ne daga Allah mai karfin mulki mu mun yadda Qur'ani karman Allah ne Allah ya tabbatar da haka mu ma mun yi imani amma wanda ba su imani da hakan ba sukan ce a'a wannan su ba su yadda ba aiki ne na muhammadu yanzu bari mu yi wani zurfin tunani yanzu mu ɗauka a haka yanda suke tsammani mu ce shine ya rubuta haɗi da kushe da kuma ƙaryatawan da suke yi yanzu mu ɗauka yadda suke tsammani wannan littafin muhammadu ne ya rubuta duk da mun san ba haka ba ne to da zaka tambaye su ka ce Muhammadu ne wallafa wannan littafi za su ce ma eh to yanzu ku yi tunani a ce wannan littafi gaba ɗayansa mutum ɗaya ne ya rubuta shi in kuwa mutum ɗaya ne wannan aikin a ce Muhammadu shi ɗaya ne ya rubuta to lalle kuwa ba ku kwanto ya kamata a karɓa idan suka ce me yasa za a karɓe shi sai in ce musu wannan littafi ku dube shi duk girman sa a ce wai mutum ɗaya ne ya rubuta shi to lallai kam to yanzu bari mu yi amfani da hankali mu duba naku tunda shi ma wannan littafin ku ne na addini kun ce kalma ne daga Allah wato Bible duk da cewa ma wannan littafin bible din yana kunshe da littafin tsohon alkawari na yahudawa an kuma haɗa shi da sabon alkawari wato littafi wato na jesus wanda kirista suke amfani da shi wato da sabon da tsohon an haɗa su a nan a wannan littafin addinin su da ake kira wato bible akwai littafi guda 66 a cikinsa wanda mu muke kira wato surori a kur'ani kuwa muna da surori 114 su kuma duk da an haɗa da tsohon alkawari 66 ne to amma wannan littafi duk da suna da surori 66 ne kawai sai da aka samu malamai guda 40 tukunna haka suka faɗa wanda suka haɗu. to ka dai tunani littafi ɗaya ne sai da aka samu mutane malaman su guda 40 wanda suka yi haɗe suka haɗa wannan littafin arab na ce ka ne da kyau mutane 40 ne suka haɗu suka yi wannan littafi kwaya ɗaya wannan kuma an ce mutum ɗaya ne yayi in ma har shi ɗin ne yi. to a cikin mutane guda arba'in ɗin da suka rubuta bible ɗin wanda ya fi su shahara wato ya fi kowa shahara a cikin rubutu to shine mutumin da ake kira da suna wato St. Paul. Kuma shine asalin wanda ya kikiro wannan addini wato Christianity. Saboda shi St. Paul shi ya rubuta sama da kashi hamsin na cikin littafin New Testament na Bible. Littattafai guda 27 ne a cikin New Testament kuma St. Paul shi ya rubuta kashi goma sha hudu a cikin wannan 20 kaga sama da kashi hamsin kuma da za a haɗa littattafai sha hudun nan ba za su fi iya wa'innan shafuffukan ba da kake gani haka. iya dai inda kuke gani nake nuna muku nan duka littattafai sha hudun kuma na ce shine wanda ya fi kowa a cikinsu shine rubuta iya innan to sai kuma ake ce muku Kur'ani mutum ɗaya ne rub to ba sai an ce aka tunani ba ya kamata ka san cewa Kur'ani abun al'ajibi ne a kuma su wa'innan ruwayoyin littafi wanda Paul ya kawo ana kiransu rubutu wato na Paul wanda suke cikin New Testament duk da dai ana cece ku ce akan wasu littattafai guda shida to in aka haɗa wa'innan rubutun littattafai duka da sauran wanda suke yaren hebrew su ne suka hada littattafai arba'in da sheikh gidad yake bayani a kai wasu malaman addinin su sun yi imani cewa littattafai bakwai ne wanda wato shi ya rubuta kamar su regulation roman da first corinthian su second corinthian da philemmons da su first thessalonian akwai kuma wasu guda uku wato second thessalonian da amma kamar Pholossian da Ephesian ba a tabbatar cewa lallai Paul ne ya rubuta su ba. akwai wasu kuma littattafai da aka ce sun ɓace wanda paul ne ya rubuta su ba a samu an tanadar da su ba kuma suka ɓace to shi dai paul an ce ya yi imani da jesus ne a shekara na 33 wato na common era kuma tun daga imaninsa da jesus ya ci gaba da rubuce-rubuce da karatu har mutuwarsa a shekara ta 64 common era kaga ya shafi shekaru wajen 30 kenan yana rubuce-rubucen amma inda zaka danganta da kur'ani bai kai kaɗan da to kaga daga ɗan wannan bayanin zaka fahimci cewa a ce maka annabi muhammadu a 'yan shekaru 23 ya rubuta wannan littafi da girmansa da basira da fasaha da yake ciki to lalle da abun mamaki ne matuƙa duk da mun san cewa kage ne kawai shi dai yana karanta kalmomi ne wanda allah subhanahu wata'ala ya turo to kuma kaga shi wannan kur'ani wato jigo ne kuma madogara ne na samun hujjoji na to sai allah ya ce hakan kawai ya isa ya zama abin al'ajabi a ce an ba da wannan littafi ma mutumin da wato bai taɓa karatu ba